sun ishe mu haka saboda haka muke neman waɗanda za mu haɗa kai mu haɗa hannu mu tafi lafiya yadda muke zaune lafiya shi addinin mu na musulunci addinin zaman lafiya ne assalam islam addinin kirista addinin tausayi ne to mai addinin tausayi da mai addinin zaman lafiya mai haɗa su haɗa mai addinin tausayi ya kamata ya zauna lafiya da kowa ma balle mai addinin zaman lafiya mai addinin zaman lafiya ya kamata ya zauna da kowa ma lafiya balle mai addinin tausayi saboda haka mu da kiristoci babu faɗa mu Shehun malamin ya kara da cewa dama can zalunci ne ya hana zaman lafiya a Najeriya. Dama zalunci ne ya hana mu zaman lafiya. Zalunci mutane suke turo mana zalunci suna haɗa mu faɗa don su koma waje ɗaya su yi ta mana dariya. Allah ya sa mu kau da wannan mu haɗa kai mu tafi lafiya mu zauna lafiya ƙasar mu ta zauna lafiya mu ta Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Elda Jakada Joseph Dauda ɗaya ne daga cikin iyayen ƙungiyar ta kiristoci da musulmi masu neman zaman lafiya a Najeriya kuma yana cikin kiristocin da aka sha ruwan tare da su. Ga Krista ya je gidan musulmi a kuma wani yanayin da mu samu kanmu ba ƙaramin tafiya ba ne. Ah, yana ƙara donkon zumunci yana nuna cewa muna tafiya tare cikin gari tunda asibiti ba za a raba mu ba a kasuwa ba za a raba mu ba a makaranta ba za a raba mu ba shigan mota ba za a raba mu ba ka gan kowane krista ya san cewa akwai allah kowane krista da musulmi ya san cewa akwai mutuwa kowane krista da musulmi ya san cewa akwai hisabi so da wannan tafiya ya karfafa gwiwa domin mu ci gaba tafiya tare ambasada muhammad aribabo shine shugaban yarabawan arewacin nigeria kuma ya ce irin wannan ziyarar shan ruwa za ta taimaka wajen samar da dawamman zaman lafiya a nigeria irin wannan tafiya zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali jama'a a kasar nan da dadewa wanda nake kuka a arewa ne na kafa irin wannan kujiya tun da dadewa cewa da kristocinmu da musulminmu a yi tafiya idan ka je kasan yarbawa ai ba wani nuna bambanci kama abin da shi marigayi sadauna ya sumfida ne bai nuna kabilanci bai nuna addini ko kai waye bai damu da kai ba sai tafiya to iri wannan alamari idan an rungume shi ai za a samu cin gaba ko me musabbabin wannan ziyarar shan ruwa DJ ubadia Haruna Shi ne shugaban kungiyar da ta kai wannan ziyara. To mun zo mishi wannan ziyarar ne domin ya karfafa mu mu karfafa shi san cewa abu zaman lafiya ba na mutum ɗaya bane ba na musulmai kawai bane kuma ba na kristoci kawai bane zaman lafiya kowa da kowa aikinsa ne. Fata na shine Allah ya zaunar da Najeriya lafiya domin an ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki ko ya fi ma sarkin kansa. Idan Najeriya na lafiya musulmi zai iya yin azumin shi na watan Ramadan lami lafiya, Krista ma zai iya yin a sa zai je coci duk abin da zai zamu je mu cuɗanya da juna mu komai so kira na shine mu tabbatar duk wani dan Najeriya masoyan Allah wanda yake bautawa Allah tsakanin shi da Allah ya tabbatar yayi abin da Najeriya za ta zauna lafiya ba abin da Najeriya za ta wahala ba Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya